وإياكم أن اتقوا الله وما زلنا في هذه الخطبة تتبع لما بدعناه في الخطبة الماضية حيث نتحدث عن الاستئداد ليوم الآخرة وانتهاز الفرص وعدم تضييع الوقت ولله جر من قال إنا لنفرغ بالأيام نكتبها وكل يوم مضى يدني من الأجل لذلك يا عباد الله أعظم ما تشغل به هذه الأوقات ثلاثة أمور ذكر بها نفسك على الدوام الأمر الأول الإكثار من ذكر الله تعالى لوصية الله تبارك وتعالى لنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبه بكرة وأصيلا وقد جاء عند ابن ما جاء في سننه من حديث عبد الله بن بطر رضي الله عنه قال قال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتى شبت به ماذا قال له قال لا يزال لسانك رتبا من ذكر الله عز وجل ولا تفوت على نفسك هذه اجور الكثيرة التي لا تعتاد منك جهدا كبيرا ولا تحرك بدنك ولا تخط بغداك ما هي إلا حركات تحركها بلسانك وشفتيك وقد جاء في سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة فهذا ذكر يسير وأجر كبير لا يأخذ منك وقت الأمر الثاني الإكثار من السلكات الجارية أي السلكة جارية ليكن لك فيها نصيب وطعم فهي التي تدري عليك في كبرك من بعد موتك قال صلى الله عليه وسلم وهو ينوع لنا هذه الصدقات فقد لا تستطيع أن تفعل هذه الصدقات لكن تستطيع أن تفعل تلك وقد قال صدقي يجري للأرض أجرهن من بعد موته في قبره أولا من علم علما ثانيا أو كرى نهرا ثالثا أو حفر بئرا رابعا أو كرس نخلا خامسا أو بنى مسجدا ثالثا أو ورث مصحفا وصابعا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته والأمر الثالث والأخير الإكثار من العمل الصالح فأكثر من العمل الصالح بفئرك وقولك فإن لم تدر فعلا ولا قولا تتقرب به إلى الله فقط شرك عن النار فذلك صدقة منك على نفسك وقال الإمام الشافعي رحمه الله ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل ويقول الشاعر تزود من التقوى فإنك لا تدري وفي رواية تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جنى عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سليم مات من غير إلة وكم من سقيم آت هيلا من الدهر وكم من عروس زينها لزوجها وقد نسجت أكفانها في الجيب وهي لا تدري وفي رواية وكم من فتى يمسي ويصبح هي وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري لذلك عباد الله علينا أن نتزود بهذه الأشياء الثلاث نسأل الله التوفيق والسدادة فاستغفروا إلى ربكم إنه هو الغفور الرحيم ذكر yabo غوليا sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne kowa mai komai mamallakin komai sarkin da baya bukatar komai a wurin kowa amma kowa bukatun komai ne a wurinsa sarki ne mawadaci makadaci mahalici lalle hakika mun shaida mun yake ne babu abin bauta da gaskiya sai shi shi kadai yake kwallon kwaltan tal ba shi da abokin tarayya kamar yadda muka shaida hakika annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan Abdullahi farin jaka da bawan sani annabin sani masoyin sani Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da kai salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa haɗi zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah masu girma a karon farko ne muku ce da yake yana kan mu ji tsoron Allah mu yi tsoron Allah tsoron Allah shine wasiyar Allah ga mutan farko da mutan karshe Allah na cewa hakika min yi wa mabota littafi wasiti da ku wasiti da ne a nittakullaha a kan ku tsorata Allah, Allah ka azurta mu tsoronka. Wannan hudu ba kamaki ce ga hudu ba da muka ɗauko makon da ya gabata wacce take tsokaci akan dawwamuwa akan aiki na alkhairi amfani da lokaci mu daina bari lokacinmu yana wucewa a banza ba mu amfani abin da zai amfana da mu a lahira ba saboda wannan rayuwar da ka sani tamu takaitacciyar rayuwa ce rayuwa ce in ce ma kyau zaka shekara ne sittin ko saba'in in ma Allah ya kiyaye ka baka da hawan jini baka da ciwon suga baka da ulsa baka da cututtukan da suke addaba mutane shine fa zaka yi da cikin jin daɗi amma dama kana dokar shekara hamsin to daga nan ka kulla alaka da likita ka kulla alaka da shan tablet da shan shi yasa ma za a ga yanzu kasuwar magani ta fi kowace kasuwa ci saboda cututtuka da suka addabi mutane masu haɗa-haɗan maganin gargajiya da maganin musulunci da ma maganin mai aka kira su sun fi kowa kuɗi yanzu saboda mutane suna cikin cututtuka da yawa kuma suna buƙatar waraka to wani ke kira masa wannan rayuwar taka wallahi babu kwanciyar hankali da jin daɗi a cikinta duk abin da ka samu sai ka koma zuwa lahira a lahira ne in ba cire ma wani abu a cikin rai ba shi ne shi ke yana ta jin daɗi shi sa aka rawaito ɗaya daga cikin manyan sarakuna wanda suka yi girman sha'ani a tarihin addinin musulunci shi ne khalifan nan na daula ta bani umayya da ke andalus al-khalifa abdurrahman an-nasir wanda sai da shekara hamsin da wani abu kan kan gadon mulki kuma ya fi kowa karfi ya zama yana da karfin arziki da karfin soji lokacin turai da kansu zuwa suke suna gurfane a gabansa akan ya taimaka musu ya gina birnin zahara birni mafi fada ba wai gida ya kyalkyale ba shi birni ne wa guda fara birni ya yi nasa ne inda zai wataya yi wurin makamai daban yi wurin tsufaye daban yi gidan zu yi lambuna yi manya-manyan gine-gine yau da za ka koma madinatun zahara a kawo ma hotonta ko a yau ne in mutum ya samu wannan irin tayar ɗin da aka gina yau kusan shekara dubu ɗaya da wani abu da rasuwarsa za ka san cewa ya hole an shi sa ma kasar su suka yi murna bayan da ya shiga shekarar dubu da mutuwa sai da suka yi bikin tunawa da shi saboda suna yana ɗaya cikin sarakunan da ake alfahari da su na ƙasar Hispaniya. Da aka tambaye shi, aka duba jaririnsa, ya babu kowa ƙarfi ya ji daɗi ya more. Amma da aka duba jaririnsa sai aka cewa kwana goma sha hudu kawai ya yi na farin ciki gaba ɗaya wa'annan shekaru hamsin da wani abu da ya yana kan mulki domin yana rubutawa wannan shekaru na macewa rayuwar duniya bakin ciki ya fi farin ciki yawa wahala da ɓacin rai ya fi walwala yawa to shi sa mai hankali shi shine baya ɓata lokacinsa domin neman duniya ya bar lahira shi sa mun ɗauko wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ka kula da abubuwa biyar saboda biyar yake cewa ka kula da samartaka ka saboda lokacin da za ka tsufa ka kula da lafiya ka saboda lokacin da baka da lafiya ka kula da wadata ka saboda lokacin da za ka zo baka da wadata ka kula da lokacin da kake da faraga lokacin ka yalwatacce ne kada lokacin da zai zo kuma al'aura su ma yawa wanda anan muka tsaya shine lokacin da Allah ya sa baka da commitment shine ada ada a kanka ka dinga yawan kiyamul lail ka dinga yawan karanta alqur'ani ka dinga yawan zikiri ka dinga yawan ayyuka da alkhairi domin rana za ka tsinci kanka al'amuran da suke hannunka ko suke kanka za su hana ka bauta Allah za su hana ka wasu abubuwa to in ka bata a shekarun baya lokacin da kake da faraga to in Allah ya za ka samu nasara amma lokacin da kake da faraga baka ba Allah ba baka ka kaza ba lokacin da kai kaza to dama babu lokacin da za ka sa kai wannan shi ne abin da hadisi yake gaya mana sannan sai ke cewa mai wa ya taka kabala motika wannan rayuwar ta ka kula da ita domin za ta zo ka mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta tantani mutuwa to lalle hakika ya kamata ka kula da wannan shi yasa hadisi ingantacce ya zo a cikin sahihul bukhari wa abdullahi bin abbas radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani maghbun fihi ma kathirun minan nas akwai wasu ni'imomi guda biyu da yawa mutane suna asara a cikin waɗannan ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna losing sun waɗannan ni'imomi guda biyu ba sa abubuwan da suka dace yi ce ne sun ce ni'imatul siha wa ni'imatul farak ni'ima ta lafiya in Allah ya ba mutane lafiya da yawa mutane ba za su su ba Allah da lafiya haka nan lokacin da mutum ba shi da komai a kansa babu nauyi shi ma ya tsayawa a wannan lokacin ya ba Allah wanda wannan hatsari ne kwarai da gaske shi yasa wani mawaki yana cewa alwaqatu anfusu ma unita bi himzi wa arahu as'alu ma alayka yabi'u yace lokaci shine mafi tsadar abin da ya kamata ka kula da shi a rayuwa lokaci kayan ɗinka shi yasa aka roto ɗaya ga cikin magabata ya fito zai yi tafiya ya fito daga gidansa sai wani ce zakata. ba ga wani labari ya faru da ya ja sai ke cewa in kana so na tsaya fik alayya can tsaye mun da rana domin lokaci na komai na da tsada a wurina in kana so na tsaya ka dakata mun da rana da daina tafiya za ka so sai ka rabu da shi to da yawa mutane suna ɓata lokacin su ba da abin da zai amfane su ba sai ke cewa to shi ne mafi tsadar abin da za ka kula da shi wa rawa a tsarin ma biyu yake kuma ina ganin ne mafi arahar abin da yake tafiya a wurin mutane mutane ba sa kula da gare shi shi sa babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana fara cikin littafin nasa kafin ta ce al-fawaid yana cewa ibaatul waqti bata lokaci a shirdu min al-maut ya fi yi ba daga mutuwa ka fata lokacin ka a banza kai ba gare mun duniya ko lahira ba a shirme to wannan ya fi tsarin daga mutuwa li'anna iba'atul waqti tadabuka anil lahi wa darul akhir abinda ibn qayyim ya fara yace shi ba da lokaci zai yanke ka daga barin Allah baka je ka Allah ba sannan ne anil akhirah zai yanke ka daga barin samun ramu a ranar lahira sai ce ne wal mautu ya kadabuka anil duniya wala shi ko mutuwa yana yanke ka ne ko rayuwar duniya ko yake raba ka da ita da mutanen duniya shi yasa babban sahabi Abu Darda'i wannan sahabi ne hikima Allah ta da gare shi yake cewa lokacin da yake suranta rayuwar dan adam yake ya ibna azama yake ya kai dan adam inna ma anta ayyahu yake kai ba komai bane kwanaki ne wayannan jesin da suke tafiya ne wayannan kwanakin da muke las muka yi juma'a ga ta ta kara dawowa to wayannan kwanakin yake bada yace fa kullama zahaba yau Iti duk ranar da ta tafi zahaba ba abu kai ce wani a na jikin ka yadda. Dukkan mu haka ne duk an kaddara mana ga shekarun da zan duk lokacin da a rana ta tafi to mun rasa wani bangare na rayuwarmu shi sa wani mawaƙi ce inna la nafaru bil ayyami na kadauha mu yawanci 'yan adam haka muke muna farin ciki ne da kwanakin da muke yankewa murna muke in muna da wani target goma ga wata sha biyar ga wata musamman yan albashi a ce ashirin da biyar ga wata ko karshen wata za a ɗauki albashi ko wanda ya kulla wata kwangila an ba da wata biyu za a biya ko wanda yake wani kuzuri ya yi mota lokaci kaza za ta zo za ka same mu ne muna farin ciki da wa'annan wannan kwanakin amma sai ce wafi kulle yau yawmin na nakasun min al duk lokacin da yake kwanan mu ne yake karewa amma ba ma kula da haka yi kai dan uwana mai falala menene za ka cimma akan wannan kalubale na sauran lokaci ya za a yi ka fuskanci wannan kalubale na tafiyar lokaci baka tsira na komai ba me za ka yi ka cimma wannan buri akwai abubuwa guda uku na ɗaya malam ka yawaita ambatan Allah al-iktaru min zikrillah in dai kana so ka tiri ba wada to ka dinga yawanta zikirin Allah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده zikirai na safi da na yamma in ka baka wannan mala an gama da kai an gama da kai a lahira domin za ka zo kawai kai bauta duniya amma in ka je lahira fa ma laka alaiha min shi Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai ce ne udukurullaha da yake ku ambata Allah bai ce haka ba domin a nuna ma ana son ka dinga yawan zikiri sai ce ne ya yi wallazina amanu zkurullaha zikiran kafiya sai ce ku ambaci Allah ambatu ne yawa ba ma iya ne ya ba dan ya ƙara nuna ma ne muhimmancin nan ka dinga yawan zikiri sai ce ne wa sabbihuhu bukratan wa asila ka dinga tsarkake sunan Allah safa da yamma wannan aya ta nuna mana ambatan Allah sai ka yi da yawa shi sa kan da ya faɗi innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina da yayi masu zikirin Allah sai su ne wa zakirina Allah kadiran masu ambatan Allah da yawa me ambatan Allah malam sai kana yin tasbihi cikin tasbihi kamar guda ɗari kamar guda dubu a kullum an rauto abu huraira radiyallahu ta'ala an kullum sai yayi tasbihi saboda dubu ɗari a kullum manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata yana yin istighfari ɗari to kai malam me kake ka zo duniya ba ta samu ba kuma lahira take samuwa da haka wannan ka'ida an kana so ka cimma wannan ribar sai kana yawan ambatan Allah shi sa hadisi ibn majah hadisin Abdullah bin Busr radiyallahu anhu wani balarabin kalmomi ya zo don manzara ta ne salama sai ta ya rasu da Allah inna shara'i al-islami karkatu wa tarayya yace shari'un mutunci nauye-nauyen musulunci mun yawa an ce in yi kaza in yi kaza akwai nauyaye da yawa fa an dikini min a shay'in atasabbatu bihi yace fa ni labarin wani wanda zan kara karfin ruwa in zama na yi in zama na yi escape in zama cewa na kai ga gaci قال سيتي لا يزال لسانك رطبا لذكر الله عز وجل kada harshen ka ya bushe ba da ambaton Allah ba harshen ka kullum ya zama tsaye yawo yana nan da ambaton Allah shine in ka tashi da safi ambaton Allah addu'a tashi in ka tashi alwala addu'ar alwala in ka tashi sallah zikirai da ake a sallah in ka idan bayan sallah zikirar safiya zikirar fita daga gida zikirar hawa abun hawa wannan shi ne zikirin lai da sai shi ne ambatan Allah da yawa ko da yake a dinga jin Allah Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi yasa wannan kaga wata dama ce ba wahala za ta yi ba ba sallah mutum da za ta yi za ka yi ta tsayuwa kana kiyamun ne ba zuwa masallaci ba da za ka yi ta kafuwa ba. ba wani aiki ne da jikinka zai motsa ba ba azumi ba ne da za zaka hana kanka ke da sha da sha'awa sha'awai wannan kawai harshen ka zai zai dinga harrakawa yana ambaton Allah malam kada ka kushe ka zamanto a cikin waɗanda ba su ambaton Allah shi yasa kaɗan daga cikin ambatan Allah manzara sallallahu alaihi wasallam cewa ne wasu kalmomi guda biyu ne alal lisan masu sauƙi a harshe ba su da wani wahala sai ne da tsira ta yi firmi za amma a mizanin ka suna da nauyi ranar alkiyama sai ce menene yi wa bihamdihi subhanallahi alazim wani hadisin hadisin Jabir min Abdullahi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake subhanallahi alazim wa bihamdihi ya faɗi wannan guritat lahu nakhlatun fil jannati za a dasa masa wani dabino a gidan aljanna to kaga wannan zikiri ne kaɗan amma kuma lada babba da haka an gara so ka cimma buri a wannan rayuwa ta duniya ka zama mai ambatan Allah in ba ka ba za a yi ma 2-0 ko a yi ma 1-0 Allah ya yi lawari na biyu bayan nan ka dinga yawaita sadakoki waɗanda ladansu zai gudana bayan ka mutu domin Allah saboda falalarsa sai bayyana wasu abubuwa yace kai ko bayan ka mutu ba ladan zai dinga tarar da kai har sai an je tashin alkiyama domin in ka shiga kabari ka shiga rayuwa ta barzo lokacin kake bukatuwa ke zuwa lada da dukkan wani abu saboda ka ga yaki ne abin da ake gaya wa je da kai da haka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisi sai ya nuna mana ga wasu sadakoki in ba za ka iya wannan ba ba za ka yi wannan in ka ji su da wahala ka ji kai wannan ba za ka yi ba wai iya kuɗi ne da kuɗi ake yin su ba wasu abubuwan ko ba da soso jeji za ka yi su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sab'un abubuwa guda bakwai yajri lil abdi ajruhunna ba'da mawtihi fi qabrihi ladansa ko ladan waina wa yana gudana gabawa a kabarinsa bayan mutuwarsa sai sai ne man allama ilma duk mutumin da ko koyar da wani ilimi in dai Allah ya baka ilimi ka koyar ka sanar shi sa ba abin da ya kai sana'ar mai daɗi sun kai da tsakani da Allah baka ɗauke ta hanyar ci da addini ba baka ɗauke ta domin neman duniya ba kana yi fi sabilillahi kana sanar da al'umma to wallahi ba abin da ya kai wannan riba domin duk wanda ya bada yi aiki ko ba ta waka ba ta taimama yi aiki da shi ya zama ya iya taimama to kana da wannan ladar in ka san yadda mutum ya san yadda zai sallah yana da wannan lada in ka gyara masa imaninsa yana da wannan ladan ka ga amfani ilimi kenan in Allah ya baka ilimi to ka sanar da shi a ci gaba da amfanuwa da wannan wannan sadaka jariya ne to in Allah baka da ilimi baka ilimi to kaga baka da wannan hanya to ka je ka killa koyi hanya ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ne au karana har ko mutumin da ya jawo ruwa to kaga wannan ana maganar karfi kenan ko mulki ko dukiya ya jawo ruwa ya kawo gowa ya haƙo rijiya ya bi Allah shi ne koramar da mutane za su yi amfani da shi na kuma mutum wani da sai an an hafar bikira ko ya haka rijiya na ana ɗiba ana amfani ta wata raka jariya ko bohor kenan yau a zamaninmu na yau an na naklan ko ya rasa dabino wanda za a zo a ci ko wata bishiya wanda za a zo a amfana ko wani amfani da zai za a yi mutane su dinga amfana to shi ma wannan sadaka sai jariya au bana masjidan ko yi gina masallaci wanda za a zo a dinga ambatan Allah kullum salloli ne da zikiri da ilmantarwa da ake yi to kaga babban sadaka jariya kenan har tashin alkiyama ana sa rai zai dinga samun wannan lada to ko da kaga wannan duk ne ake na dukiya sai ce awwar rasa mushaba wannan ma mutum ne na ilimi ba ko ne yake ajiye alqur'ani ba yawanci mu mun kaura cewa karatun alqur'ani ba da na ma mu ajiye alqur'ani Allah ya saka wa iyayenmu da kakanninmu da rakai da duk gidan da kaje ba ka raba shi da alqur'ani za ka ba ka aratai ana karanta shi kuma an ajiye shi amma da yawa yau in ka je gidajen mu babu alqur'ani ana so to ka gadar da alqur'ani qur'anin ka ne a dinga karanta wannan alkur'ani bayan ka malamai suka ce ana nufin mus'ab aka ce ba wai ana nufin ne ka koyar da karatun alkur'ani ba koyar da karatun alkur'ani yana yana cikin wata magana da farko wanda ya san da wani ne amma wannan qur'ani ne ne ka bar shi ka samar da shi kai ne dalilinsa ko a masallaci ko a gida ko a wuri sai ake karanta wannan alkur'ani shi ma sadaka jariya to ka ga duk magana ake ta kuɗi to kai da baka da kuɗi ba ya za ka yi baka da ilimi shi sa da yawa yawanci ake barin mutumin da ba shi da wannan a baya ko ne ka yi kuɗi ko ka sami ilimi amma in ka zo ba ka da kuɗi ba ka da ilimi Allah ya ji kanka musamman a tsarin Najeriya lokacin capitalism to in ka zo haka to Allah sai baka mafita sai yake ne au wani da to kuma nan akwai tashin hankali duk wanda masu da wahala amma wannan bai da wahala mutumin ya ce wanda ya bar ɗa amma hadisin bai shiru ba kawai ɗa ka haifi ɗa barkatai ba ka ba shi tarbiyya ba haka yake nufi za ba haka yake nufi ba dan da yake yasta ga firo lahu ɗan mai imani ɗan da ya cika da tarbiyya sai yake tuna babansa ɗan da ya sami isasshe tarbiyya yasta ga firo lahu domin da yawa ɗan ana haifar da shi amma ba a ba da tarbiyyar ba sai ka gaba ruwansa da uba wani lokacin ma shi ya fi harin uban ma ya mutu ya gaje dukiyar uban da yawa ana samun haka shi ballantar ma yi uban gaba da shi ma lokacin za a haɗa baki ya za a yi a kawar da uban ne domin ya gaje dukiyar wa ina da lawa ina da rauna ko kuma a'a kawai ya haifar da ɗan amma bai san cin sa wannan ɗan shi sa ba a jin tausayin babansa ba babansa ne yake ba su ci da sha ba shi yake fita a kilo ko babansa ɗaya sannan ya wayi gari uban da ya ɗauki tarbiyyarsa ba zai ba shi ilimin da ya kamata ba to sai ya zama matsala ga al'umma ga kuma uba to ba irin wannan ake nufi ba wanda ya kuma ya Allah masu girma hudu ba jefa da ƙara ba wataƙila za mu je lamari na uku wanda za ka cike gurgun rayuwarka da shi da kuma a ina ne mutum yake samun lokacin nadama wasu wurare guda uku idan bai tsumma waɗannan abubuwa guda uku ba Allah ka shirye da mu Allah ka bar mu akan tafarki madaidaici Allah ka kenta da karshen mu zuriyar mu Allah kai mata albarka ƴaƴan mu Allah kai mata albarka Allah ka bamu yaran da za su dinga nema mana gafara Allah ubangiji ka kenta da karshen mu Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka kiyashe mu da wuta da azamominta ka bamu zama lafiya ka san mu ka zaba mana shugabanni na gari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallu sallam ala muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله